Shugaban kungiyar kwadagon Joe jero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don ɗaukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau da bara Yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar goma sha tara ga watan nan da alwashin sauraron bukatun 'yan kwadagon. Jami'in kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin. Salamu alaikum Alai Nasiru matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lallai lallai wannan magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a mayar wa 'yan Najeriya tallafin su a ci gaba da samun wato man fetur da arha a wannan musguna da ake wa 'yan Najeriya ba za mu lamunta ana mulguna 'yan Najeriya ko mu je muna tattaunawa ba. Mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakaf na janye tallafi har ma a kasafin kuɗi. shi kuma a matsayin shi na zababben shugaban kasar tarayyar najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan najeriya bai so ya gaya musu karya bai so ya ɗauki alkawarin da ba zai iya cikawa ba da ya zo wajijen an san mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire to da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta sashi a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba so na ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban kasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a bashi dama mu ga abin da Allah zai yi shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna Kailani Muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a yi a hada da gwamnoni su yi Allah su yi annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha sannan wannan miliyan 800 na dolar da aka ce za ranta a sa shi inda talakawa ba ma wannan dubu biyar biyar ɗin ba ne za a yi wani abin keke ko wajen noma ma aka sa shi yanzu abinci zai bunƙasa a ƙasa. Za a jira a ga yadda gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa. Ƙungiyar ƙwadagon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka, wanda zai nuna tamkar bata ba da kai buri ya hau ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Najeriya.